بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إن شاء الله za mu ɗora kan karatun na adda wadda hadisin barra waɗansu malamai suna ce mishi hadisin labarin mutuwa hadisi ne da malamai da yawa sun fi da shi a cikin littafinsu wannan hadisi da za mu karanta al'imamu ahmad ya fi da shi a cikin mustan nashi ya ce min hadisi barra barra ibn azibin kala ya ce karajina ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar barra ya ce mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga janazar wani mutum daga cikin mutanen madina wani ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen madina Allah ya ƙari kwanakinsa bara sai ke ba da labarin yadda janazar wannan mutumi ta kasance da kuma wa'azin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu akan hakikan labarin mutuwa a wani hadisi shi ma al'imamu ahmad ya fidda shi an je wata janaza kamar wannan da za mu karanta bayan an ɗauki mutumin an sa shi a kabari an bisne shi yan uwa an tsaya an yi mishi addu'a an fara watsewa annabi sai ce musu ai ikwani limithli hadar yau fa'idu annabi yace ce yan uwa na ku saurara ku ji saboda irin wannan ranar ran da za a ɗauke ka a tafi da kai makabarta a je a tona rami a bisne ka annabi ya ce ku yi tanadi ma wannan rana babu wani guziri mafi alkhairi da mutum zai yi wa kansa a rayuwar duniya kamar guzirin wannan tafiya babu wani guziri mafi alkhairi da mutum zai yi wa kansa guziri kamar guzirin shiga kabarinsa wata zawadu fa inna khairar zajin takawa Allah ya ce ku riƙe guziri wadda za ku rayu da shi amma mafi alkhairin guziri Allah ya ce ku riƙe guziri na tsoron Allah ya ce karajina ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a janazar wani mutum daga cikin mutanen madina fantahaina ilal qabri ya ce sai muka isa kabari muka isa makabarta muka isa bakin ramin da za a bisne wannan bawan Allah ma yurhat amma lokacin da muka isa ba a gama tonon kabarin ba ba a gama tonon asusun da ake yi na lahadi a jikin kabarin ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya zauna wannan ita ce ka'idar zuwa makabarta idan aka je makabarta kuskure ne wani ya tsaya a makabarta matukar ba aiki yake yi ba waɗansu suna tonon rami waɗansu suna saran itace Inda dai kai ba wani aiki kake ba to ko ka zauna ko ka tsuguna amma kuskure ne ka ci gaba da tsayuwa a makabarta a farkon hukunci tsayawa ake yi daga baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana ya ce kowa ya zauna kowa ya tsuguna wannan shine ladabi na waɗanda suka raka gawa kafin a gama bisne gawa to matukar ba kana cikin masu aiki bane ne ka koma gefe ka zauna ka fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kafin masu tonon kabari su karisa tononsu wajalasna haulaku mu ma sai muka zauna a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji barra wa ka'anna ala ru'usina at ya yace yadda muka zauna muka natsu muka yi shuru a cikin makabartan yace kai ka dauka tsuntsu ne akan ma'ana yadda muka zauna muka natsu kai ka dauka wani tsuntsu ne ya sauka akan kowane ɗaya daga cikinmu yana tsoron kar ya motsa tsuntsun ya tashi hadisai da yawa sun ba da misali majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake natsuwa ana wannan kwatancen ne in ana so a kwatanta maka natsuwar mutum sai a ce ya natsu kamar tsuntsu ya sauka a kansa ana so a kama tsuntsun kaga kuma duk motsin da zai yi tsuntsun zai iya tashi ya ce to annabi yana zaune mu ma muka zo muka zauna a gefen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga yadda muka natsu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauka tsuntsaye ne suka sauka a kan ba mu so mu yi motsi su tashi wa fi yadihi yan kutu bihi al-arda a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani itace wa fi yadihi ud akwai ice a hannun annabi Yan kutu bihi al-ard annabi yana zaune sai yana ɗan cakan ƙasa da shi haka yana ɗan kartan ƙasa da shi haka yana ɗan kartan ƙasa da shi haka sahabbai suna kewaye da shi suna zama suna kallon shi farafa a ra'asahu can manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kansa sama fakala sai ce ista'izu billahi min azabil qabr annabi ya ce ku dinga neman tsari abun Allah ya tsare ku daga azaban kabari wannan shine jawabi na farko da suka ji a bakin annabi ya rike ice a hannunsa yana ɗan tsakan ƙasa da shi haka ba wanda ya ce komai can sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗaga kansa sama faqala sai ya ce musu ista'izu billahi min azabil qabr ku dinga neman tsari a gun Allah daga azaban kabari ma'ana ku doge ku dage ku jajurce wajen roƙon Allah ya ba ku kariya ya muku katangan karfe daga azaban kabari marrataini aw talafa annabi ya maimaita musu wannan maganan sau biyu ko sau uku sun makara, annabi sai ya ce musu innal abdal mu'mina annabi ya ce musu bawa mu'mini duk wani mutum da yake mu'mini ya yi imani da Allah ya yi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kan imani idan ka da ba'in min duniya idan ya kasance a rana ta ƙarshe da zai yanke gabarin rayuwar duniya innal abdal mu'mina annabi ya ce duk wani bawa mu'mini mutumin kirki wanda ya yi imani na gaskiya ya kuma bauta ma Allah akan imani idza kana fi qida'in min ad-dunya duk randa zai bar rayuwar duniya duk randa zai yanke daga barin rayuwar duniya akwai shiga santaral da za ka yi idan ka fita ka fita kenan har abada akwai shiga kasuwar winti da za ka yi idan ka fita ka fita kenan har abada malam akwai masallaci da za ka shiga a yi jam'i da kai idan ka fita ka fita kenan har abada akwai zuwa darasin da za ka yi daga wannan darasin ba za ka sake halartar darasin ba kuma ba za a gaya maka wanne ne na ƙarshen ba innal abdal mu'mina bawa mumini idan kana fi qita'in min duniya, duniya idan ya zama ya isa lokacin da zai yi ban kwana da duniya wa ikibalin min al sannan a wannan rana kuma zai fuskanci lahira ya juya baya ma duniya yau kuma za a fuskanci lahira yau zirga zirgan da ake a rayuwar duniya duka ta kare zaka ji yara suna cewa baba sai ka dawo ta ran bara ka dawo sai ka dawo ta ran bara ka dawo shi yasa annabi ya ce a cikin hadisi duk wanda yake da wani abu da zai yi wasiya wasiya ma iyalansa ƴaƴansa makwabtansa abokan arziki waɗanda ake tare da su bai halatta ya haura kwana biyu bai yi wasiyar ba kana so ka faɗi wani abu kana so ka bar wata wasiya to ka gaggauta yin wasiyar ka? abdullahi dan umar ya ce ni turran da na ji wannan magana daga bakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dare biyu bai taba wuce ni ina da wani abu da nake so na yi wasiya da shi ba face wasiya ta tana karkashin filona idan ka fi qida'in min minar duniya wa iqbalin min duk ran da mutum zai yi ban kwana da rayuwar duniya sannan zai fuskanci lahirarsa na zala ilaihi mala'ikatu mina sama to waɗansu mala'iku za su sauko daga sama bidul wuju masu farin fiska ka anna wujuhuhum ka anna wujuhahum shamsu kai ka ce fiskokinsu nan rana ne fiskokinsu na kyalli fiskokinsu na sheƙi wannan shitati na shitakin mala'iku ne masu farin fuska in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da ya shafi firgitarwa ko razanarwa ko tsoro a game da sha'aninsu annabi ya ce idan ka kalli yadda suke haske yadda suke sheƙi yadda suke ƙyalli, annabi ya ce kai ka ɗauka rana ne a fiskokinsu saboda haske Allah ya sa su za Allah ya sa su za mu gani ma'ahum kafanin min akfani min akfani janna annabi ya ce tare da waɗannan mala'ikun suna rike da wani likafani daga cikin likafanonin yan aljanna ma'ahum tare da waɗannan mala'ikun kafanin suna rike da waɗansu likafanoni min akfani halin janna daga cikin likafanonin yan aljanna domin kowane ɗan adam likafani biyu ake mishi akwai likkafanin da shi daga aljanna ko daga wuta za a ɗauko shi akwai wadda kuma za a je kasuwa a siyo wadda za a je kasuwa a siyo shine wadda za a sa gawan gangan jikinka amma wadda za a sa ranka da aka cire ta to shi kuma za a ɗauko ne daga irin aikinka za a ɗauko ne daga irin aikinka za su zo da likkafani daga cikin likkafanonin 'yan aljanna waɗanda ake sa rayukan 'yan aljanna a ciki wa hanutun min hanutil janna da kuma turare irin turaren aljanna nan ma baka ga ana neman turare ba to wancan likafanin da za a sa ran shi ma ana zuwa da turarensa idan a nan kun sa mishi turare a likafanin da za a sa shi za a sa ran ba turare asaran turaren ku hatta yajlisu minhu basar har su zauna a jikin wannan mamacin iya ganin ido haka da su malalo su cike wannan wajen baki daya idan kana tafiya ne allah sai ya kaddare a bakin titi ta allah za ta kasance idan ka daga kai inda za ka waiwaya maimakon ka kalli mota ko ka kalli mashinan da suke kan titin haka za ka ga dandason mala'ikun iya ganinka duk abin da idon ka zai gani iya mala'ikun kawai da ka gani idan kana kwance a asibiti ne a cikin wani ward lokacin da ka juya maimakon ka ga abin da za ka gani haka za ka ga dandason su su ne a cike a wannan ward din iya ganinka duk inda a nan rayuwarka za ta bar jikinka to iya abinda za ka gani waɗannan mala'iku annabi ya ce hatta ya jilisu minhu maddal basar har su zauna a dab da shi iya ganin ido sun mai ji a malakul maut to sannan kuma can an jima kaɗan sai mala'ikan mutuwan gizo domin waɗannan su suke fara a takin wadda za a karɓi ransa su ba su ra su cire ran ba amma dai akwai hukunce-hukunce da yawa da suke gabatarwa kafin ya zo kamar yadda muka karanta a tafsirinmu na suratu muhammad akwai waɗanda suna isowa kafin mala'ikar mutuwan ya zo ya cire ran mutum za su zo su rufe shi da duka shine za ta idza tawaffatuhumul mala'ikatu ya buna wujuwa kuma albar akwai wanda suna iso kansa rufe shi da duka da su walakanci iri iri walauta tara izi na figa maratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi wa kuntum an ayatihi akwai kuma alladina ka tawaffa humul mala'ikatu tayyibin yaquluna su waɗannan mala'ikun za su fara mishi bishara su fara musu bishara salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun haka dai to duk abin da ya faru ko ma me ya kasance na alkhairi ko na sunkuyan alkhairi can an jima sun mai ji'u malakul maut sannan sai ga mala'ikan mutuwan ya zo qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum hatta yajlisa inda ra'asi sai mala'ikan mutuwan sai ya zo ya zauna a dab da kan mutum a lokacin kuna nan kuna ta ɗore-ɗoren magungunan ana ta kai ana ta kawowa wannan duka ba zai yi amfani hatta ya jilisa inda ra'asini har wannan mala'ika ya zo ya zauna a dab da kan shi wannan bawan Allah fa ya kulu sai ce ukhruji ayyatu nafsul mutma'inna sai ce ki fito ya ke wannan rai na tsatsiyar rai nagartacciyar rai zai ce fito ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah da yardan Allah ki fito zuwa ga gafara ta Allah zuwa ga yardan Allah annabi ya ce fatakhruja tasilu kama tasilu alqatratu min fiyi sika sai ta tuttudo ita ran daga jikin wannan mamaci annabi ya ce kama tasilul qatra kamar yadda zuban ruwa ke zuba min fiyi sika daga bakin tulu yadda ake tuttuɗar da ruwa daga bakin buta ko tulu ko wani gora yadda ake zubowa haka zai amayar da ransa daga inda ta jiki fito zuwa ga gafara zuwa ga yardan Allah annabi ya ce sai ta fara tuttuɗa kamar yadda ruwa ke ɗiga daga bakin tulu fa ya akhuzaha wannan mala'ikan sai ya ɗauke ran fa idza kazaha da zaran ya cire ta lam da uha fi yadihi tsarfata ainin to waɗannan sauran mala'ikun ba za su bar ta a hannunsa daidai da kyaftawar ido ba hatta ya aku zuwa sai su karɓa dama shi ake jira ya cire aikinsa ya cire yana cire wannan rai daga cikin wannan bawan Allah to su kuma waɗannan mala'iku sai su karɓi wannan ran domin rai jama'a abu ne abu ne ake ɗaukansa ɗaukansa ake ba kana ganin hanta a jikin mutum ba ko hanta a jikin dabba ba ga zuciya ana ganin ta, rai shi ma haka ne ɗaukansa ake a aji Allah sai ya ta ina ya makala shi wa yas'alunaka anir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi yasa da hankacin ma ake zuwa a sa shi a ciki a naɗe ɗaukan sa ake a aji ta ina aka makala shi Allah ya koye wannan abu hatta ya akuduwa har su ɗauki wannan ran fa ya ja'aluha fi dhalikal kafan to sai su sanya ran a cikin wannan likafani da suka zo da shi wa fi dhalikal hanud su sa shi a cikin wannan turare da suka zo da shi daga aljanna Allah ya sa mu dace wa yakhruju minha ka atyab nafhat miskin wujidat ala al ardi sai ya dinga fita daga jikin wannan ran wani irin kanshin miski mafi dadin kanshi da aka taba samu a bayan kasa duk wani abu da zai yi kanshi a duniya duk kanshin abin da zai kai kanshin wannan ran ba Allah ya samu dace akwai bayin Allah da suke mutuwa da alamomi da ake sa tsammani duk alamar da mutum ya mutu da ita ta alkhairi matukar ba nassi ya ayyana dan aljanna bane ba da ma ku ce dan aljanna ne kuma duk wata sifa da mutum ya mutu da ita mummuna wannan sifan matukar ba nassi ne ya ayyana cewa dan wuta bane wane babu dama ku kalli wannan sifar ku ce wani dan wuta ne kun fahimta ko to amma dai waɗansu mutuwansu akwai abin tsoro waɗansu kuma mutuwansu akwai abin burgewa wannan wanda yake wankan gawawwaki zai bar shaida akan wani wani idan ya mutu kuka shiga kansa a ɗaki za ku wanke shi sai ku ɗauka a ɗakin an zo an zuba turare ne an barbaɗa ta ko ta ina kuma wallahi shi yake kanshin wani idan kuka wanke shi kai da kai wankan gawan wallahi za ka ini da wannan ƙanshin jikinsa kana jinsa a jikinka akwai wadda wallahi da mutuwarsa da a zo a mishi wankan bai wuce awa biyu ko uku ba amma karnin da yake wallahi sai kun yi da gaske ku wanke shi shi yasa hadisi al-Imam Abu Dawud fitan malam Albani ya inganta hadisi ya mishi fasali a cikin akamul jana'is nashi annabi ya ce duk wanda ya wanke gawa ya ga abin da ya gani a jikin gawa ya ja bakinsa ya yi shuru bai faɗa ba har aka je aka bisne wannan gawan Allah ya mishi alkawarin za a kirga kaba'ira da ya aikata guda arba'in Allah ya fi shi kasan kaba'ira sharaɗi Allah bai ya sai ka tuba ka yi nadama ka kuma janye daga aikata wannan annabi ya ce to duk abin da ka je wankan gawa ka ga abin da ka gani ka yi shiru ka rufe baka furta komai ba to alfarman wannan rufin asiri da ka yi wa gawan kai kuma Allah zai sa a kirga ka ba'ira da kai guda arba'in Allah ya fi ka ai jama'a tun da dai kuka ji za a yi wannan yafiya din ai akwai gane-ganen ne wani idan ya mutu za ku je ku same shi harcensa ya zazzago ya kai kusan kan cibiyarsa ba alama ce ta cewa dan wuta bane ba amma dai gawar ba ta yi kyau ba to duk wanda yake gwankan gawa zai yi gani gani shi yasa ka roki Allah ka roki Allah Allah ya sa ka gama da duniya lafiya annabi kullum ya ce Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah eh. ka bar duniyan nan ma lafiya ai aminci wani kana kallon babanku babanku ne babanku kaza kaza ne labarin babanku wanda ya wanke gawan babanku shi zai baka labarin babanka annabi ya ce sai wani kanshi ya dinga fita daga jikin wannan gawar daga jikin wannan rai ɗin kanshi mafi daɗin kanshi da aka taɓa ji a bayan ƙasa fayas aduna biha waɗannan mala'iku sai su haura da wannan gawan sama fala ya na biha ala mala'in min mala'ikati sama ba za su wuce wata tawaga daga cikin tawagar mala'ikun sama ba illa ƙalu face waɗannan mala'iku da aka zo wucewa da wannan gawar ta ganga da su sun ce ma hadhihi ruhu ba wannan wai wata rai ce daddaɗa tsarkakekkiya mala'ikun da suka ɗauki ran suka haura to duk tawagar mala'iku da suka gamu da ita da wannan rai ta wannan bawan Allah a cikin wannan likafani na aljanna da wannan kanshi na aljanna to duk lokacin da suka zo wucewa ganga da waɗansu mala'iku sai mala'ikun su ce kai wannan wace iwaran wane ne wannan wani irin rai ne mai kanshi mai daɗi haka Allah ka samu dace fayakuluna sai mala'ikun da suka ɗauko ran sai su ce ruhu fulan ibn fulan ran wane ne ɗan wane za a faɗi sunanka da adireshinka wani ne Allah ya mai cikawa ransa ne yake wannan kanshi bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya za a ambace shi da suna mafi kyau daga cikin sunansa da ake kiransa a rayuwar duniya dama ana ambaton shi da sunansa suna na musulunci suna da Allah da manzan Allah sun yarda da wannan suna to sai a ce ai ran wane ne dan wane sai a ambace ka da mafi kyan sunanka wadda ake ka da shi a rayuwar duniya hatta yanta hubiya ila sama'i duniya har su kai su tuke da wannan ran zuwa ga samar duniya nan duka an bi an haura to an isa samar duniya da wannan ran za a wuce da ita ne har sama ta bakwai fayastaftihuna lahu sai su nemi a buɗe ma wannan ran kofa saboda za a haura da ita sama fayufta lagu sai a bude kofa fayushayyi'u min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliya to duk sama da aka shiga da wannan ran mala'ikun da ke cikin wannan saman su ma sai su yi rakiya ma wannan ran har zuwa saman da take gaba da ita kun gane yan uwa yanzu wayannan mala'iku sun ɗauki wannan ran sun haura da ita sun je an bude kofar sama ta ɗaya. to idan aka shiga da ita mala'ikun da suke sama ta ɗaya sai su raka waɗannan mala'ikun da suka tafi da ran sai su ma wannan ran rakiya har sai an je ƙofar sama ta biyu sai mala'ikun sama ta ɗaya su kuma sai su dawo mala'ikun sama ta biyu in an bude sai su sake ma wannan ran rakiya har sama ta uku idan suka je suka dawo mala'ikun sama ta uku sai su karɓi rakiyan haka za a yi ta ma wannan rarrakiya jama'a me yi kama da aikin alkai babu ba abin da ya kama da aikin alkai shi yasa annabi ya ce idan wani ya mutu a cikinku annabi ya ce ku yi sauri ku kintsa shi ku kai shi idan mutumin kirki ne annabi ya ce za ku gaggauta kai shi ne ya je ya fara jin daɗinsa annabi ya ce in mutumin banza ne sharri ne ku yi sauri ku kai shi ku rabu da sharrinsa ku bar shi da sharrinsa hatta yuntaha biya ila sama biya. har a tafi da wannan rai a je a tike da ita a sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah maɗaukakin sarki ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku je ku rubuta sunan wannan bawan nawa da ayyukansa a cikin illiyin inna kitabal abarari fi illiyin wani daftari ne wani fayil ne da nan ake shigar da sunan 'yan aljanna in sunanka ya shiga cikin littafin ka hai sijjin littafi ne fayil ne da ake shigar da sunan 'yan wuta in sunanka ya shiga littafin shi kenan to yanzu ya tabbata dan aljanna saboda haka sai Allah ce ku rubuta shi a cikin illiyin Allah ya samu dace wannan sunan man suleiman akwai waɗanda tun suna duniya sunan su ya shiga fayil من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من كذا نهبه duk wanda kake ji ake cewa asabai abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne tun yana cikin gidansa da 'ya'yansa sunansa aka sa a cikin wancan littafi in sunan mutum ya shiga cikin wannan littafin ya samu yardan allah ai shine annabi yake cewa iyyakum wal kadhib annabi yace ina jan kunnen ku ku kiyayi ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al domin illar da ƙarya take ma dan adam tana mai da shi fajiri fajiri shine mai busasshen zuciya mai busasshen zuciya shine wadda wa'azi bayi bayi kusa da shi idan mutum ya zan fajiri yakan tsani nasiha eh lokacin da ake mishi nasiha inda za ka tona abin da yake zuciyarsa ba ka ganin yadda samarin nan suke yi saurayi ne za ka ga ya yadda duk sararin duniyan nan ba wanda ya kai uwarsa sonsa wannan ba bai jajja ya yadda duk sararin duniyan nan babu wanda ya kai ubansa sonsa ya yadda amma sai ka ga ubansan yana mishi fada yana jin zafin fadan da uban ke mishi kasan ai akwai taɓewa ya yadda fa wannan mutumin duk duniya ba mai sonsa kamar wannan mutumin inda za a nuna ubansa a ce ka fitar da gwamna wannan yaron zai nuna yana son ko bai son sa sai kaga wannan ubansa ko wannan uwar da ta haife shi tana mishi fada amma fadan yana kona mishi zuciya yana jin haushin fadan da ake mishi to ya zama fajiri kenan E, wa innal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu ar yakdhib hatta yuktab inda ka zaba. to idan mutum ya matsa da ƙarya ya matsa da ƙarya sai Allah ya ce a je cikin wannan littafin a rubuta sunansa to sai ya ce a je a rubuta sunan wannan bawa a cikin wannan littafi na alkhairi amin wa iduhu ilal ardi sai ce kuma to ku dawo da shi kasa yanzu ba an shigar da sunansa ba an yi rakiya maran har an kai ta can sama ta bakwai an je an rubuta sunansa a cikin wannan littafin to Allah sai ce ku dawo da ran gangan jikin ku dawo da ita a jikin wannan gangan jikin ba ku ji annabi na cewa idan kuka je kuka bisna dan uwanku lokacin da kuke kokarin watsewa abin tafiyanku da kuke takunku yana ci to ai an dawo da ran eh, an dawo da ran wadda ya yi aikin alkhairi jama'a zai ji daɗi wadda ya ɓata aikinsa a wannan rana zai sha wahalan da bai san ƙarshensa ba wa a iduhu ilal ardi Allah sai ce ku mai da shi can ƙasa fa inni min haka laqtuhum domin daga cikin daga ƙasa na halice su wa fiha u'iduhum kuma in sun mutu ƙasan zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukura, sannan in an yi tashin kiyama daga ciki zan fidda su saboda ku mai da shi cikin ta shine ma'anan alam naj'alil ke fata? Allah ce ba gashi na sa muku kasa ta ishe ku riga da wando ba har ka mutu ba za ka taka kasa ɗaya ukun kasa ba kasar da Allah ya shimfiɗa har ka gama gararan banka a duniya kafanka ba zai wuce kashi ɗaya cikin uku ba kai in ta ɗauro har ka bar duniya kafanka ba zai taka kashi ɗaya cikin ukun kasan da Allah ya shimfiɗa a Najeriya ba sai a ce to a mai da shi cikinta kuma daga cikinta da a fidda su wa minha ukhrijuhum taratan ukra ya ce fa tu'adu ruhu sai a dawo mishi da ran shi fayati fayatihi malakan sai waɗansu mala'iku guda biyu sai su zo mishi fayujlisanihi sai su zaunar da shi al-imam tirmidhi ya fidda hadisi wadda malam albani ya inganta hadisin cewa ɗayan sunansa munkar ɗayan sunansa nakir nakir shine da hausa ake ce mishi walakiri eh, ɗayan ana ce mishi munkar ɗayan ana ce mishi nakir annabi ya ce aswadani arzakani bakaƙe ne masu buluɗin ido munkar munkar idan ba don nassi ne zo da sunansu ba bai halatta a sa wani suna munkar ba shi munkar sunan munkari suna ne gama gari a larabci da yake ɗauke da kowane irin rashin arziki jama'a kun gani duk wani rashin arziki rashin kirki rashin mutunci walakanci ba daidai ba to bai isa ya fita a cikin almunkar ba shi yasa in aka zo kawai sai a ce ku yi umarni da ma'aruf ku hana munkari don an ce ku hana munkari duk shegantaka ya shiga ciki Luwadi ya shiga ciki fashi da makami ya shiga in an ce dai mummunan abu munkar to duk mugun aikin bai isa a ce wai fawansa ya kai ya fita a cikin almunkar ba ba shi bane annabi ce marar aminku munkaran ko to harshen ta ba ya shiga to shi wannan mala'ikan sunansa munkar kasan dai ai ba sauki shi kuma wancan sunansa nakir ala wasni fa'il shine ma'auni na ƙarshe na gwada komai a larabci sai ce inna allaha sami'un alim gafurun rahim shakurun halim to duk inda kaji an ce rahim dinnan alim to an kure karatu rahim an kure jin kai to shi wannan sunansa munkar shi kuma wancan nakir eh. fayati malakan waɗannan mala'iku guda biyu sai su zake mishi fayyujlisanihi sai su zaunar da shi ne lagu sai su ce mishi man rabbuka waye ubangijinka kula sai ce rabbi Allah azza wa ubangiji na shine Allah ya musu bayani akan uluhiyar Allah rububiyar Allah duk abin da Allah ya cancanta ya musu bayani akan fa ya kula ne da ce ma dinuka addininka fa ya kula ce diniyar islam ba wai tambaya ce da zaka haddace ka mutu da ita ba a'a dalili ke sa ka amsa ba ka ganin kakan shiga jarrabawa ka je ka manta mun karanta hadisi a wannan majalisin hadisin bukhari hadisin samratu bin jundabi imamun nawawi ya da shi a cikin riyadu salihin ina jin shi ne hadisi na biyu a babu taharimil kabi babin haramcin karya annabi sai da ya lissafa kusan mutum tara da kowane ɗaya daga ciki da laifin da yake laifin yana hana shi amsa tambayin kabari na ɗaya mazinaci bai isa amsa tambayin kabari duk wadda ya mutu bai tuba daga zina ya yi nadamar zina ba wallahi tallahi ba zai amsa tambayin kabari ba maciyin riba baya amsa tambayin kabari makaryaci baya amsa tambayan kabari dogon hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa labarin abin da ya gani a wani dare wadda ya karshe suka ce mishi mala'ika jibril ne da mika'il suka ba shi labarin abin da zai faru da al'ummarsa bayan sun mutu a cikin kabari kafin a yi tashin alkiyama mazinaci baya amsa tambayan kabari eh amin saboda haka ba wai abu ne da zaka ce ka rike ta a'a ka mutu ka je ka yi ba a'a hasken zuciya da imani da hasken zuciya shi ke haskaka maka abinda za ka amsa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wannan ayar annabi ya ce akun tambayan kabarin take aiki fa sai ce dini al-islam addini na addinin musulunci fa yaqulani lahu sai su ce mishi ma rajul alladhi bu'isa fikum me zaka ce game da wannan mutum wadda aka aiko shi cikin ku fa sai ce huwa muhammadur rasulullah shine annabi muhammadu manzan Allah ya bayani akan manzan Allah fa lahu sai su ce mishi wa ma ilmuka to me ka karanta a duniya za ta mai ka a duniya mai ka karanta fa ya kuli sai ce qara'atu kitaban lahi na karanta alkur'ani wani ce na yi haddan alkur'ani in baka iya ba ka ce musu kai ne wa ma ilmuka za su tambaye ka a duniya mai ka karanta mai ka sani farfeso sai ce musu ni farfeso ne eh? wallahi tallahi babu walakanta kai mafi muni a duniya ba walakanta kai mafi muni a duniya kamar a ce baka iya karatun alkur'ani hatta a filin alkiyama manzon Allah ya ce sai Allah ya sa kowa ya karanta mishi alkur'ani son duniya da kin gaskiya ya hana mutanen musu tsaya su koyi karatun alkur'ani kaga mutum daga alamtara zuwa ƙasa yana karantawa yana kuskure kwasa-kwasai zai iya zuwa kwasa-kwasai dubu duk in yasa in kaga bai je ba bai samu dama ba amma ba zai iya ware shekara guda ya yi kos na karatun alkur'ani to ka nema ko a gidanka zuwa koya ma Allah ya saukar da alkur'ani izu sittin izu sittin ka mutu baka iya ko izu ɗaya ba kai ma ka san Allah ba zai barka ba wallahi izu sittin alkur'ani izu 60 a ce baka iya ko izu ɗaya ba a hakan kuma ka ci physics ka ci biology ka ci english kuma ka iya karanta daily trust amma baka iya karanta alkur'ani ba ai yi abin kunya wallahi wallahi ba abin kunya mafi muni a ce har ka fara iya karanta jarida baka fara iya karanta alkur'ani Allah yana kishi ko bai kishi yana kishi a ce ga littafinsa shi zai ba kai alkur'ani wallahi ko na gidanku ne aka ce ka shekara arba'in a duniya baka iya ba ai ka walakanta iyayen ko na gidanku ne balle na ka ne maganar ka ne to shi babu ruwansa wani tun da uwarsa ta haife shi saukan bai taɓa yi ba kuma bai ma ɗauka ma wani damuwa bane dan ma bai yin ba ma kuma ba komai bane dan bai iya ba ma kuma bai jin wai wata damuwa ce akwai ranar alkur'ani alkur'ani yana ceto ko bai ceto yana ceto annabi ya ce an haɗa mutane a dandasun kiyama kowa ya yi zuru-zuru gumin kowa ya kama shi annabi ya ce sai a hango alkur'ani ya tinkaro filin alkiyama yadda kaga hadiri ke tasowa annabi ya ce suratul bakara da ali imrana suna gaba eh, an yi dandason mutane za a fara musu hisabi kafin a fara cikin din mutane annabi ya ce za ku hango alkur'ani ya taso kamar hadiri ga suratul bakara da ali imran a gaba suna tafi za su zo su ceci makarantansu annabi ya ce kai har za a samu mutumin da bakara da ali imran da su yi ja'in ja a kansa bakara tana cewa nawa ne ali imran tana cewa nawa ne ka gani a nan katon banza kai ka ji kunya haka ne yaya za a warware sai a ce ya kawo tilawan bakara ya kawo a ce ya kawo ali imrana ya kawo wadda ta fi dakewa a zuciyarsa sai a ce ta ɗauke shi wani za a samu bakaransa dindi ali imrana su dindi sai a ce to ya bayanin su ya fassara su karshe sai an mishi yadda sai an fahimci wacce ce to kai yanzu a ce suratul bakara ta zo tafiya da kai ai ka kasa kasiyar amin ka gani saboda haka yan uwa mu tsaya mu yi abin da zai amfani mu shi yasa a ƙarshen hadisin annabi yake ta saboda gamuwa da wannan rana annabi ya ce ku yi tanadi wallahi na daga cikin tanadin to idan baka iya qur'anin ba in sun tambaye ka zaka ce musu ka iya ne to idan baka amsan ba da su barka ne to ba da da kai ba abin da ba fashi na rantse muku da Allah yadda ka san dole ka mutu dole a maka wannan tambayar war haka wata ran yadda muke magana nan ana maka tambayar kuma in baka iya ba da a barka ne in baka iya ba da a barka ne shi fa Allah da ya saukar da alkur'ani nan jama'a kafin ya ce ma kowa komai kafin ya ce kar a sha giya kafin ya ce kar a yi zina kafin ya ce abi uwa kafin ya ce abi uba kafin ya ce a yi tauhidi kafin ya ce a yi sallah abinda ya fara cewa a yi karatu Abinda ya fara faɗa kafin ya ce ka yi komai cewa ya yi ka yi karatu to sai ka yin karatun saboda haka kowa ya ma kansa tanadi na abin zai fitta shi kowa ya ma tanadi na abin da zai fitta shi duk wanda ya yayi wa kansa akwai wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin amru ne as aka ba ma annabi labari cewa shi kullum sai ya yi saukan alkur'ani annabi ya kira shi ya ce kai an ban labari kai kullum sai ka sauke alkur'ani ya ce iman san Allah muna neman samu mu samu shiga a wajen Allah ya ce to yi yawa ba haka ya kamata a yi ba ya ce to manzon Allah ya za a yi ya ce ka dinga sauka wata wata ya ce wata manzan Allah ya ce wata alkur'ani a wata ya ce manzan Allah to me zan yi a rayuwata sai na yi wata in sauke qur'ani ya ce manzan Allah ni dai a rage mini annabi ya ce to kai a sati uku ya ce wallahi manzan Allah ne ya mun yawa a rage annabi ya ce to sati biyu ya ce wallahi manzan Allah ne ya mun yawa aka ce sati daya ya ce manzan Allah a dan je kasa aka ce kwana uku ya ce manzala to a bar ni a ko kwana biyu mana annabi ya ce babu kasa da kwana uku a saukan alkur'ani duk wanda ya sauƙe kur'ani kasa da kwana uku Allah ba zai sa albarka a karatun ya fahimci kur'ani ba Allah ba zai sa albarka yadda zai fahimci Qur'ani ta dabburin sa ba shi yasa ko makarantan alqur'ani mu da marubuta Qur'ani mu da kake gani wanda suke zari ka san akwai mai 80 wanda shi bayan ya sauke 60 din zai ƙara kuma 20 kafin ya kwanta bacci to har ya gama rayuwarsa ba zai iya gane ko sura ɗaya fahimce ta wannan annabi ne wannan addu'a ba zai gane Qur'ani ba da wannan malamai suka ce duk zafinka da ɗokinka na alkur'ani ba da ma ka sauke ƙur'ani ƙasa da kwana uku duk lalacinka kuma kar ka wuce wata baka sauke ba <laughs> na su da skin da riɗi e eh. eh wai duwe da kai lalaci kar a ce da ka haura wata baka yi sauka ba Allah ya sauke wa ma ilmuka wani ilimi ka karanta fa yaqul ya yace qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah ma'ana na karanta alqur'ani fa amantu bihi na yi imani da alqur'ani wa saddaqtu na gaskata alqur'ani fa yunadi munadin minas sama sai wani mai kira yayi kira daga sama an sadaka abdi ce bawa na yayi gaske aw saddaka abdi ko bawa na ya gaskata abinda na aiko fafrishu lahu min aljanna Allah sai ce a kabarinsa ku yi mai shimfidar aljanna shikenan an gama an gama idan akwai kaninka da ka mutu ka bashi to yanzu shine yake cikin wahala hadisi ya tabbata mal waɗannan mutanen kirki al-imam al-bayhaqi fi malam albani ya fi da shi a cikin silsila idan bayin Allah da suka mutu mutanen kirki akwai wata tawaga da rayukan suke haduwa a ciki so lokacin da wani ya je sauran rayukan da suka gabace shi da su zo suna ta tambayan sa labarin duniya yaya anguwa kaza yaya wane yaya kaza wani daga cikin yanzu su kai ku bar shi wannan ya fito ne yanzu daga fitinar duniya a bar shi ya dan huta duk wannan motoci da kaga ake yawon wallahi mutum in je in ya dace da rahamar Allah wallahi sai an ce ku bar shi ya huta ya fito daga cikin wahala eh, ya fito daga cikin matsala idan kuma ta ɓaci to wannan matsalan shine karami a cikin wanda zaka gani amin fafrishu lahu min aljanna ku yi mai shimfiɗa ta aljanna wa albisuhu min aljanna ku tufatar da shi tufa irin ta aljanna wafta ku baban ila aljanna ku bude mishi wata katuwar kofa daga nan kabarin zuwa aljanna duk abin da ke dan kai kawo kana kado in wata yarinya ta dan wuce kana gani kai ka ji ustazan <laughs> eh waftahu lahu baban ila aljanna ku bude mishi wata kofa zuwa ga aljanna duk kai kawon aljanna kana gani daga gudu fa qala yace fa ya'tihi min rauhiha wa tibiha da ta da ta sai ya dinga shigo mishi ta wannan kofa wa yufsa lahu fi qabrihi madda basrihi sai a fara da mishi kabarin sa iya ganin sa yadda kaga dan wannan rami tsokakke haka za a buɗa ta da duk inda mutum ya kalla ba zai ga karshen inda yake zaune ba kali ce wai atihi rajulun hasanul wace sai wani mutum ya zo mishi mai kyakkyawar fiska hasan siya mai kyakkyawan tufa tayyibur ri mai daɗin kanshi fa ya sai ce abshir billabi yasurruka sai ce mishi albishirinka da labarin da zai faranta maka rai hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad yau ne ininka da aka maka alkawari dama ba an ce akwai ranar da za ku gamu da alkawarin Allah ba to yau ne rana da aka maka alkawari na jin daɗi fa ya kudu sai ya ce man anta kai wannan da ka shigo cikin kabarin nan wane ne fa alwacu alwajhu ya yaji'u bil fiskarka akwai haske na irin wanda yake zuwa da labari na alkai fa sai ce ana amaluka salih ni ne alkhairi ni ne ayyukan kana alkhairi fa rabbi sai ce ya Allah aqimi sa'a Allah ka tsaida alqiyama rabbi aqimi sa'a Allah ka saboda ai komai tukunna sai an tashi komai sai an tashi hatta arja ila ahli wa mali har in koma zuwa ga iyalaina da dukiyana ma'ana Allah a mai da ni zuwa ga jama'ata a yi tashin alkiyama Allah in gamu da iyalaina in gamu da dukiyata da na yi infakin da na aikin alkhairi eh. babu wani mutumin da zai yi aikin alkhairi abdullahi dan abbas ya ce face sai ya yi nadamar aikin a ranar alkiyama idan masallaci mutum ya gina idan ya ga an yi layi ranar alkiyama ana biyan waɗanda suka gina masallacin sai ya yi nadama ya ce ina da gidan da ya zauna masallacin gina ce idan sutura ya bayar ya ga ana biyan waɗanda suka taimaki waɗansu da sutura sai ya yi nadamar ina da lokacin da aka nemi taimakon suturar mafi kyan suturan su ya ɗauka ya bayar ƙara ya ce wa innal abdal kafir amma bawa kafiri idza kana fi inqita'in min ad-dunya ran da zai bar duniya wa ikbalin min al-akhirah ran da zai koma zuwa ga Allah nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama shi ma mala'iku za su sauko mishi daga sama sudul wujud masu bakin fiska Allah ya tsare mu ma'ahum al-musur suna rike su ma da likafani wani tawul a hannunsu fayajlisuna minhu maddal basar su ma za su zo su zauna iya ganin ido a ganga da wannan mara lafiya Allah ya sa mu yi karshe mai kyau ya ji a malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa sai ya iso bayan waɗannan mala'iku masu bakin fuska sun iso hatta ya jilisa inda ra'asihi har ya zo ya zauna a daidai kan wannan mutum fa ya kulu sai ya ce ayyatu hannafsul khabisa ya ke gurɓatacciyar rai ya ke lalatacciyar rai ukhruji ila saqin min Allah wa ghadabin ki fita zuwa ga kushin Allah da kyamar Allah ki da tsana ki fita ki gamu da kushi da ki irin na Allah ki fito zuwa ga kushin Allah Allah ya yi fushi kala ya ce ka fi jasadihi wannan ran sai ta nitse a cikin jikinsa sai ta watse sai ta baje ziaha kama yun za'u sufudu min sufil muktal sai ya ɗauki mashi sai ya taki wannan jikin da shi sai ya zaƙulo wannan ran kamar yadda ake sa mashi ko ƙugiya a cikin jikakkiya ko bukakkiyar auduga kamar karangiya ya kama auduga ka san yadda zai cakuso shi ko ka duba karangiyar nan ko rigar ka ya kama ta ko ta ina nan to haka zai sa duk ta inda ta baje a cikin jikin wannan mashin sai ya kamo ta ai kaga yadda ake kamo kifi ko to haka zai yi hukin ran daga gangan jikin sai a tsatsafo shi da karfi fa ya akuzaha sai cire ran fa'iza ha yana cire wannan ran lamya da uha fi yadihi fi yadihi tarfata aini waɗannan mala'iku ba su barin wannan ran a hannun shi malakul maut daidai da kyaftawar ido ba shi bane da Hausa ake ce mishi azara ido ko hatta ya ji aduwa fi tilkin masu har su sanya ta a cikin wannan likkafani ko wannan tawul da suka zo da shi wa yakhruj minha ka ni rihi jifatin wujidat ala alawacin ardi sai wani wari ya dinga fita daga jikin ran mafi warin da aka taba ji a bayan ƙasa ma'ana duk warin da mutanen duniya suka taba ji wari ko karni to karnin da zai dinga fita a jikin ran ya fi wannan warin muni fa yas'aduna biha sai su haura da ita fala yamurruna biya ala mala'in min al mala'ika ba za su wuce wata tawaga daga cikin tawagar mala'iku ba illa qalu ce mala'ikun sun ce ma hadhihi ruhul khabisa wannan wace gurbatacciyar rai ce lalatacciyar rai ce fa yaqulun sai su ce ruhu fulan ibn fulan ai ran ne dan wani la hawla wala quwwata illa billah iran wani ne dan wani wani ne ya mutu bi akbahi asma'ihi lati kanu yusamma biha fi dunya da mafi munin sunansa da ake ambato a duniya waye mutu ran waye wannan sai a ce ran coach da mafi munin sunansa gurbataccen sunansa da ake sa a duniya wani matashi ne na ji wai sunansa Jiji Oka. Eh. musulmi ne walidin wa Ka eh. kasan ba a taba samun wani maki na musulmai da ya taba fitowa ƙololo ya nuna ƙiyayyarsa wa musulmai a kasan nan kamar jiji ƙoƙar domin shi layi ya fito yake faɗan hukuncin jahohin musulmai a bakinsa wai ɗan musulmi yasa sunansa wai sunan wannan mutum ai ba kuma tashi ba ko wanda suka taɓa yunkurin wani juyin mulki a ƙasa sai da ya fitar da jihohin nan kwata-kwata daga cikin ƙasar nan amma wai wani ya sha'awar sunan wannan mutumin shi shine sunansa yana sallah yana salati akwai wani manaji sunansa wai arne arne eh arne arne duka ƴaƴan musulmai ne Allah ya sauwai to da irin wannan sunan sai a ambace shi da wannan muguwar sunan fa yustaftahu fala yuftah lahu sai a nemi a buɗe kofa a wuce da shi ba za a sami kofa ba sun makara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalja aljamal fi sammi alqiyam ba za a bude musu kofofin sama ba irin waɗannan ko mutane gurbatattun mutane wala yadkhuluna aljanna sannan ba za su shiga aljanna ba hatta yalja aljamal fi sammi alqiyam har sai raƙumi ya wuce ta ƙofar allura to zai wuce ne ba zai wuce to in dai ba zai wuce ba Allah ce waɗannan mutane ba za su shiga aljanna fa yaqulu lahu, sai Allah maɗaukakin sarki azza wa jalla sai ya ce uktubu kitabahu fi sijin ku rubuta sunansa ayyukansa littafinsa aikin da ya aikata a rubuta a cikin wannan littafi na sijji ba ta lalace ba kenan wa fil ardi sufla can kasa kasa domin ita dama tana can suka ce kasan kasa ta bakwai a nan Fa fatutura ruhahu farhan sai mala'ikun su ma su ce to ai wannan matsiyacin yaushe kuma za mu dawo da shi daga can sai su callo shi ba za su riƙo ran su dawo da ita ba an ce bara za a bude kofar sama ba za a mai da ita ne can ƙasa to daga can annabi ya ce sai su fetto shi sun makara a sai annabi ya karanta wa man yi shirik billahi duk wanda ya yi shirka da Allah fa ka annama karra mina sama'i kamar ya sukuto ne daga sama fata qafuhu sai tsuntsaye suka zo suka dinga cafansa daga sama au hawi bihi rihu fi makanin sahiq ko kuma iska yi ta kaɗa shi zuwa ga wani ku mai zurfi mai nisa mahalaka ta kai shi saboda daga can kawai sai a can shi fatu'adu ruhu fi jasadi ran sai dawo ya cakku a jikin gawan gangan jikinsa wai a tihi malaka sai mala'iku biyu su zo mishi fayutilisanihi sai su zaunar da shi fa da ku kula ne da ku su biyun nan sai su ce mishi buka waye ubangijinka fa ya kulu haku haku yadda ka ganin nan abin da zai faɗa ki wannan haku nan daga bakin annabi fito irin mutum ya rudan nan ko yana so yayi magana to bai san me zai faɗa ba wata iliya ci riba ya mishi yawa eh daga cikin wanda ba su amsa tambayan kabarin akwai waɗanda suka yi watsi da qur'ani shine ma mutum na farko da annabi ya fara lissafawa eh wanda suke watsi da alkur'ani waɗansu sun haddace sun watsi da shi waɗansu sun yi banza da alkur'ani eh la'adari sai ce musu ban sani ba fa ya kula da ya ce mishi dinuka fa ya kulu ha ha la'adari fa ya kula da ma hadha rajul alladhi bu'isa fikum me addininka yace bai sani ba wannan bawan Allah da aka turo cikin ku a matsayin manzonku, ku fa yaqulu ha ha la adari fa yunadi munadin min sama sai mai kira kira daga sama an kadaba abdi bawa na yayi ƙarya au kadaba abdi bawa na ya ƙaryata abin da aka zo mishi shi fafrishu minan nar fafrishu hu minan nar ku yi mai shimfiɗan wuta a mai shimfiɗa na ɓacin zuciya a cikin wuta wa albisu minan nar ku tufatar da shi tufa irin na 'yan wuta wafta ku babal ilan nan ku bude mishi kofa daga kabarinsa zuwa cikin wuta fayatihi min harriha wa samumiha Allah da zafinta da ɗuminta da tiririnta sai dinga zuwa mishi ta wannan kofar da aka nuna min harriha wa samumiha can tiririn wutar gata can amma ta wannan kofar da aka buɗe yana shigo mishi kan kabarinsa wa yadibu alaihi qabruhu kabarinsa sai ya matsu a kansa hatta takhtalifa fihi adla'uhu har kasusuwan hakarkarun su saba na nan gefen saboda tsaban matsewa sai sun shiga cikin yan uwansu sun sarkate haba wai kuma a santa maka abu kaza yana hana mutum ya amsa tambayan kabari abu kaza yana sa mutum ya gagara kwanciya a kabari a cikin aminci ka yarda ka yarda to haka ne to haka zalunci mara haka zalunci malam ba fa zalunci ba bashi bashi in ka mutu da bashi a kabarin ka ɗaure ka ake sai an gama biya a sake ka bare kuma zalunci bashi bashi sahabbai suka ce manzan Allah mu yadda ake ta kirari wa ɗan jihadi da wadda ya mutu a wajen yaƙi yadda ake ta kirari da falalansa wai shi kuwa akwai abin da zai yi na laifi ya taka wa shahidi birki annabi ya ce eh akwai mana sai dai bashi shahidi ba bashi bashi ba malam ba zalunci ba bashi ba malam ba zalunci ba bashi ba ba zalunci ba ka dubi yadda mutanen mu suke zalunci da gangan bashi shahidi wadda ya mutu aka zubda jininsa abun kare addini annabi ya ce abin da zai taka mishi birki daga ya karbi duk sakamakon da za a bashi annabi ya ce bashi har sai an biya bashi bashi ba to bare zalunci da ba a san ma kayi ba balle a biya wai takarda ce a gabanka wai ba za ka sa hannu ba sai an baka malam kaga zalunci duk abin da ka karba a hannun mutum ransa yi so annabi ya ce sai ka biya shi ranar alkiyama tsoron ka ya je baka za ka biya shi kayansa watakil kai saboda kai ne ogansu a ofis yana tunanin yadda wa'annan suke jikinka kar shi baya zuwa gaishe ka watakil wani abu ya same shi sanadiyan tsoron sharrin shi ma sai ya sayi kaji ko wani yadi ko wani alkhairi ya baka wallahi wannan yadin sai ka biya shi kayan shi ranar alkiyama ka'idar dukiya a duniya mutum ya baka ita a daɗin rai ko ciniki ne an tara da minku tama wani wannan fin karfi da kama karya har ga dara yake da shi wai har a same shi a ce wani ka je gida ka ba shi kuri ka san wani wai har ana maka kirari da rashin arziki haka wajen suke wallahi ya ce ka je gida ka same shi ko ka tura waɗansu mutane su same shi ko kuma akwai e, wai kai rashin arziki da cin mutuncin mutane wai har kirari ake maka da shi e wai har kirari ake maka da walakanta jama'a har kirari ake maka da walakanta jama'a wannan abin da kake zai hana ka kwanta a kabarin kalami lafiya ka yi kokari malam ko ma sun janka ne ka rabu da shi lafiya ko ma sun janka ne ka rabu da shi lafiya ku yi ban kwana da shi lafiya kar ka yadda a ce tsohon nan ko dottijon nan akwai wani abu da yake ransa na ka cuce shi eh, wani zalincin har ga dara yake shi har ga dara yake shi Allah ya sauwaje to malam duk waɗannan suna hana kwanciyar kabari kuma kwanciyar kabarin nan wallahi kamar yau ne na rantsi da Allah haka ka zaka ganka a kwanciya haka ka zaka ganka a wannan kwanciya kamar yau ne annabi ya ce ku mayar ma duk da kuka cuce shi hakkinsa kafin ku kwanta dama zaka biya zaka biya zaka biya zaka biya wallahi malam ba wani abu da zaka tsinta a ƙasa tsintuwa ba ce ka biya a ranar alkiyama in ka yi aiki da shi ta hanyar da shari'a ba ba ta yi da shi ba bari kuma wai ka cuci wani annabi ya ce ku zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah ba abun burgewa ba abin burgewa a zalunci duhu ne duhu ne cutan kai ne wauta ne kadadumanci ne wai kaga wai har kana wai alfahari da zaluntar mutane za ga jami'an tsaro a bakin hanya akwai wayansu tim su ba su ma zuwa bakin hanyar su su ma karbi kuɗin a cikin mota zai je ya zauna wai in ka je kai ne zaka sauka da kanka ka je ka jefa naira 20 din ko 50 to sai me wallahi tallahi yalla za ka biya Za ka biya na rantsi da ɗaukakar Allah ka biya Za ka biya za ka biya ba wani mutumin da zaka naira goma sa ko ishirin din sa face ka biya shi kan shi ranar kiyama ka biya za ka biya ba ta lokacin ka shawar Za ka biya za ka biya wallahi ka biya wallahi ba ba direba ba ko uwarka ka cuta sai ka biya ta na rantsi da Allah mamarka sai ka biya balle wadda ba dangin iya ba na baba mamarka in ka cuce ta sai ka biya ta bare wani haka kawai ka gamu da mutum don zalunci ka cuce shi don kawai ba yi da gata ko shi bai san kowa ba ko shi ba kowa ba ne ko shi ba dan kowa ba ne Allah ya sauwaye wa ya atihi rajulun kabihul wajh sai wani mutum mai mummunar fiska sai ya zo mishi kabihul thiyab mai mummunan tuba gurbatacciyar tuba Muntinin ri muntinin ri mai karni mai muni fa yaqulu sai ce abshir billazi yasuuka sai ce mishi wani bisharanka albishirinka da labarin da zai bata maka rai albishirinka da labarinka da zai munana maka tunani haza yau muka labi kunta tu'ad yau ne ran da aka maka alkawarin duk abin da kai da ka gani fa ya kursi ce man anta to kai da kashi wannan, wane ne fa wacu, ka wacce ya ji bi shar fiskar ka irin fiska ne na wanda ke zuwa da labari na sharri fa yaqulu sai ce ana Amadu kalkabif ni ne mugun aikin ka ina kun ji ni ne mugun aikin ka abinda kake yin nan da ba kyau to ni ni ne haka aikin zai gaya maka fa yaqulu rabb sai ce ya Allah la taqni sa Allah karkata da alkiyama Allah karkata da alkiyama ai saboda abin da zai biyo ba wannan kan aiso somi taɓe ne kabari kan ai flash duk abin da ka gani a kabari ai farko farko ne shine azabul adana dunal azabil akbari azabul adana shine na kabari azabul akbar akbar shine sai an yi tashin alkiyama wa fi lafdin li ahmad aidan summa yuqayyad lahu a'ama asam abkam sai a sai a turo mishi wani mala'ika a cikin kabari makaho bebi, kurma ihun kabanza, sai a tuno cikin kabari fi yadihi mirzabatu a yi hannunsa akwai wata bulala wata guduma lau daraba biha jabanan kana turaban inda zai daki dutse ko dutsen uhudu ne da wannan abin dukan dutsen zai zamtun baya wannan mummunan aikin na shigowa annabi ya ce sai a turo wannan mala'ikan ya shigo bayi gani bayi ji kuma baya ma magana yana riƙe da wannan abin duka annabi ya ce inda zai taki dutse dutsen zai zan turbaya ya zubi. zube fayadribuhu darbatan hatta ya sira turaban zai dake shi dake wanda sai ya narke a ƙasa sun mai yu'iduhu Allahu kama kan sai a tayar da shi fa yadribuhu darbatan ukura sai ya sake dukan shi na biyu fa yasihu sayhatan sai ya kwala kururuwa yasma'uhu kullu shay'in illa thakalai komai zai ji wannan karan banda dan adam da aljan a wata riwaya annabi ya ce inda za a bar mutane su ji ihun na kowa zai mutu saboda ibi karar barra barra ya ce su mai yufta hulagu babu minan nar sai a buɗe mishi wata kofa daga wuta wa yi mahad lahu min nar sai a mai shimfiɗa irin shimfiɗan yan wuta to kuma rayuwar da zai ci gaba da yin ta kenan kafin a yi tashin alkiyama kuma Allah ya mishi hukunci da abin da ya dace da shi Allah ya tsare ni don uwa sai mu kwana anan sai kuma wani sati insha Allah sai mu zo mu ɗora daga inda muka kwana Allah ya tsare mu daga azaban kabari Allah ya tsare mu daga azaban kabari Allah ya tsare mu daga azaban kabari cewa ana tada mutum a kabari da gemunsa kuma addu'ar makabarta a tsaye ake ko a zaune addu'ar makabarta kana isa makabarta za ka yi ta saboda ka ba sai ka zauna ba kana dusan bakin makabarta za ka yi addu'a sannan ana tada mutum da gemunsa yadda mutum ya mutu da shi zai tashi wannan ɗaya daga cikin manyan malamin musulunci na wannan zamani shehun musulunci muhammad salih al-usaini wani malami yake mana labarin rasuwar malam salihu usaini domin ya yi jinya ya kwana biyu yana jinya to wata rana da likitansa ya shigo ya duba shi sai ya ga jikin ya yi nauyi jikin malam duka ya sassake sai yake ce mishi ala gafata malam akwai 'yar matsala malam usaimin ya ce mishi wace matsala ce ya ce mishi malam gashin jikinka zai zube sai malam ya ce mishi wa hatta liya ya ce mishi har gemuna zai zube ya ce mishi malam muna jin zai zube malam usaimin ya ce mishi fa wallahi lan alƙallaha illa billiya ya ce wallahi ni ba zan gamu da allah ba da gemu ya ce komai ya zube ya zube ya ce amma wallahi ba zan gamu da allah ba gemu a fuska na aka ce wallahi kafin gemun san ya zube ya bar duniya akwai kasar da aka yi na janazarsa da gemun sai bar duniya ka abin burgewa ne ka je gaban Allah da gemu wanda yake aski gemu da askikin gemun sa zai je gaban abin kunya ka je gaban manzon Allah annabi bai taba magana abu hurairu ya ce bakinsa yana kumfa kamar lokacin da ya zo yake magana akan gemu ba amma mutane sun kifir sunna ne sunna ne to kai wato mutane mu malam suna da rashin ladabi wa annabi aje sunna ne sunna ne to ai ba sunnan annabi ba ko sunnan uwarka ka ki Allah bai barka ba ba annabi ne yace kai ba uwarka in ta ce kai abu ka ki bari annabi kuma wallahi barin gemu dole ne a musulunci amma da gangan ka ga mutum kamar dan daudu Allah ya sauke wannan takarda kuma wani dan uwa ne da muke tare da shi a nan Allah ya mishi rasuwa saboda haka muke bukatar yan uwa a taya shi addu'a Allah ya mishi rahama ya gafarta mishi Allah ya sa yayi sa'an komawa zuwa ga Allah wannan ya tuno mini wata uku ko hudu da ya wuce haka kawai sai na ɗauki wani blessed cd na wani tsohon karatunmu da muka yi a nan masallacin shekara uku da ya wuce sai na saka a cikin dvd ina kallo wallahi a ƙwaryar masallacin irin yadda suke juya kimara suke ɗauka wannan sai da na ga mutum hudu da allah ya musu rasu wallahi allah alhaji tuka ji gaskiyar rai wallahi a cikin blessing a cikin ƙwaryar masallacin nan irin juya kimara da ake ana ɗaukar mutanen nan wallahi sai da na ga mutum hudu da muka musu sallah muka biske su to duk daren dadewa wata ran kai ne babu ko mai karatun ne babu wannan dole haka saboda haka muna fatan Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya sa an koma wasu ga Allah ya gafarta mishi jikan shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta